Baya ga fitowa fili da ministan kasafin kudin Najeriya Odoma Odo Odoma ya yi da nuna gwamnati ba za ta sai da muhimman ta ba, yanzu an gano ta inda gwamnatin za ta fara sai da kadarorin daga tallata jiragen shugaban kasa guda biyu cikin guda goma sha daya don sayarwa. Tun tasowar maganar sai da kadarorin ake maganar sai da kamfanin iskar gas da kuma na man fetur a NPC, waɗanda ba don faɗuwar darajar mai da illar tsagiran Neja Delta ba su ke kashin bayan samun kuɗi ga gwamnatin Najeriya. Babban jami'in gwamnatin Najeriya zuwa yanzu da ke nuna rashin ribar yunkurin sai da kadarorin shine mukaddashin shugaban hukumar bunƙasa hanyoyin zuba jari da raba arzikin shi tima Umar Abba Gana ya ce ba laifi idan aka sai da kadarorin da ba sa samar da riba. Me yasa za su da abubuwan da ke da aiki sa da daraja suna kawo riba ko ne shekara me yasa za su da su amma wanda ba sa aiki daidai to wannan mun fahimta gyara su zai wuya a sai da su. Shin waɗanne misalai ne za a yi wannan dai kamfani na iskar gas kamar yadda wannan hira ta nuna na da muhimmanci kuma yana samar da kuɗin da suka dace. Shin akwai misalan wasu kamfanoni da gwamnati za ta iya sayarwa? Ban shiga wannan lissafin sosai ba. Akwai lokacin da aka sai da kamfanonin yin siminti wannan daidai ne sai da su an sai da hotel wannan daidai ne an sai da kamfanin shuga wannan daidai ne abin kasuwa ne wayan nan amma wannan kamfanin gas nan LNG da na haka man ana rike su ne kamar yadda duk kamfanin duniya suke kan gaskiya da kuma akan suna kawo riba shi yasa muke maganar su daban da na sauran kadarori wani kadarorin da ba rike su ba sosai suna asara a sai da su amma idan za a gyara su a gyara su gwamnati ta rike masanin tattalin arziki Abuja Abubakar Ali ya nuna fargabar ko an sai da kadarorin a walajar da za a samu ba za ta taimaki arzikin ba kuma idan ka duba kasafin kuɗin kashi kusan saba'in na yau da kullum ne na kashe-kashe ne saboda haka za a sai da wayannan abubuwa za a gwanjo za a yi da shi don yanzu ba zai kawo daraja ba da yake naira ba ta da karfi dala kaɗan zai sayi wannan abubuwan za a zo a sake sa budget nan zuwa wata shida idan aka aiwatar da budget na 2016 din da budget kuma na gaba ya za da shi shi ko tsohon kwamishinan kuɗi a jihar gombe inuwa ya haya bai ga fa'idar ma sai da kadarorin ba shi al'amari na tattalin arziki ba abu ne na mutum da yawa ba ma'ana gu ne da yake keɓaɓɓen guri waɗanda mutane da mahankalta ne ya kamata suka wanda suka nazarci abin suka karance shi suka san gudanarsa ba ma wai a najeriya kaɗai ba a duniya gaba ɗaya su shawarce mu su fitar da mu a daga cikin duhu su kai mu ga haske a matsayinka na mutum in kana da matsala kakan iya sai da kadararka ka biya bukatanka in ka ɗauki wannan fasara za ka iya kai shi da ma matsayin tarayya ka baki ɗaya ma'ana za a iya sai da abu don a biya bukata kuma a nemi wani abun da wannan abun da aka sai da shi amma a yanzu a halin da muke ciki na najeriya kafin a kai ga sayar da wani abu ya kamata mai girma shugaban kasa ya saurari tsari da bayani na mutane mahankalta kuma ya kamata a tsaya a duba makomar dukkan wani mataki da za a dauka a gare mu kafin a aiwata shi koma dai me za a ce zuwa yanzu maganar sayar da jiragen biyu bata samu suka ba kuma dama jiragen shugaba buhari ya gaje su ne daga tsohuwar gwamnatin jonathan nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya